shayin kwawe na faɗi su da english ziya na farko na ce availability na biyu accessibility na uku sellability na hudu profitability na biyar affordability waɗannan tttt guda biyar su ne awwalu ma ya jibin taimaka ma kwaya a sha a yi marisa a lalace availability samuwarta ai an san da ita ne ai in na san akwai ruwa a famfo zan zo da bokiti na saboda akwai mai availability ai kuna fahimta turancin ko to je ka koda akwai wannan samuwa din idan ba zan iya kaiwa gare shi ba shine accessibility yanzu kaddara koda ga abinci amma an kulle kusan babu ne ai availability bai amfani ba to kwayar shi ne sha a billah ya san inda zai ji samu na uku abinda suke abinda na kira sellability wato selling kulawar kalmar selling da turanci fuska biyu ne akwai s-a-l-e wannan suna ne for sale sale abin noun ne ba verb ba ne amma selling s-e-l-l wannan fi'ili ne i am selling water to shi ne sellability yiwuwar a iya sayar da kwayar ne sellability to wannan shi ne harkar yada kwaya san zai sayar ne in ka kasa dankali a bakin titi ba wanda ya taya gobe ka sake kasawa jibi ka sake kasawa ya zama not sellable ke ba zai sayi to harka kwayan nan tana da kuɗi tsugugu ciki na hudu profitability idan suka sun san akwai riba ne ciki kana kallon sarakan shan kwaya drug cartel na colombia a ah, sun yi kuɗi mai tarin yawa tsaraka tunanin akwai riba ka sayo kaya miliyan 30 ka sayar da shi a miliyan 15 riba ko faduwa ka sake sayowa miliyan 30 ka sayar naira miliyan 10 gara ka bar wannan business din saboda babu profitability to kwayar sun san akwai riba ne kuma riba ta fuska biyu suna ganin riba samun kuɗi riba kuma yaƙar arewa musamman yaƙar kano an samu kano ido kusan da wannan saboda albarkanta saboda yawanta saboda albarkacin malaman da Allah ya mata da sarakuna da 'yan siyasa su da 'yan tsayayyu da 'yan kasuwa an samu kano ido da kuma arewa generally we are being targeted sai dai kash mun ma farka mun ma san ciwon kanmu muna son junanmu ba sai kyashi da hasada tsaya da tsaya ta ko ba shine abin da ke cin mu gaba daya ga yaƙi ya tinkaro 'yan uwa masu daraja to wannan shi ne abu na gaba profitability sai kuma na ƙarshe affordability menene affordability menene afford iya saya hmm? ba na taɓa faɗin waɗannan abu guda biyar su na faɗa a tafsirin english waɗannan biyar in ka kalle su hukuma ki tsaya tsayin daka ki magance su kuma allah taimake ku da malamanmu da sarakuna da kowa da kowa a haɗu a yaƙi wannan musibar don gaskiya abin na ce mana tuwa ƙwarya na ba da labarin abu maharaz kafin mu je ga tafsir abu maharaz an ce gardi ne a irin tarihin da aka ba mutum muna karatu risala a allo a gida tun a zaure tale-tale aka ce abu maharaz gardi ne masanin ƙur'ani gangaren sai dai kullum ɗalibai kan tambaye shi kan matsaloli na fiƙihu bai san fiƙihu ba shi dai ƙur'ani kawai ya yi kuri da kaza abinda iya kenan to sai ce to ya zan yi da yaran nan sai ya samu labarin wani babban malami a kairwan abu zaril kairwan sai je don ya nemi ilimi wai shi ne asalin rubutun risala haka dai aka gaya ba to ne da ya je kairwan sai aka ce to ai malam yana fada ya ce malam a fada kuma sai abin ya sa darajar malam ta ɗanyi ƙasa a zuce shi ya za a ce malam a fada ya dai jure to yana zaune in takaita muku sai ga ana shigo da tulun giya giya tulu tulu giya fi ta sheikh yace ce tuni na haƙura ma da neman karatu sam amma yace barin jira shi yazo in ga mai dalili malam na dawowa ya mishi wani irin kallo ya ce kaji an ce giya a gidana ko ya ce eh. ai ji ta ai baka sani ba ne sai kama hannun shi ya ce zo muje sai kai shi wato wani yanki na baya backyard ya ga wani uba-uban rami tafkeken rami wawa keke ita ga inda ake an ta yi giya din ni limami ne malami ne ina da ilimi yake gaya mai kuma ina da kuɗi a hannu hanyar da nake yakar giyar sai in je gun masu dafa ta in ce duk tulu nawa kuke saidawa in suka ce dirhami goma ne sun ce ku ku dafa tulu ɗari din na sai su a kan dirhami talatin talatin duk yi musu kuɗi inda ba zan yi yaƙanku ba amma na da yaƙa ina da makamin ilimi da dukiya kaji inda ƙwandala take magana Allah kawo ƙwandala ai sai kun ce amin sosai kaji magana na fata an gane ko to ya ce da haka nake yaƙasu idan masu dama talakawa ne in suka ji an ce tolo a ah, kai muna sayan abu a biyar goma a ce talatin ne na fasa to da haka masu fasa wancan yaƙe su amma kai ba ka da labari ka zo ka zarge shiga wata malam kai haƙuri to ko da yake wannan method ɗin kuma yana da matsala saboda su masu dafa ta in suka fanci zai saya za su ci gaba da dafa kuma kenan ito amma da ya iya yana shi misali na ba ku misalin affordability kenan shine su talakawan sai giya ta zamanto not affordable ai gane ko da haka ya yake su wannan shine bayanin a takaice Allah ka samu dace za mu je zuwa ga aya ta 73 iqra أعوذ biLlahi من بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا الله ثلاث إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله يتشي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة lallai waɗanda suka ce Allah wato ukun uku ne shine na ukun fasalin nan guda uku to kafirai ne to menene wani abu shi suke kira trinity trinity allah ɗa allah uba allah ruhu mai tsarki haka suke faɗa to allah ce waɗanda suka faɗi wannan kafirai ne arna ne haka ƙur'ani ya faɗa a cikin alma'ida aya saba'in da uku kuma wannan ba wa annabi isa ba ne abinda bai taɓa faɗin wannan magana masu kiran kiristoci masihiyun masihiyawa kuskure ne almasihu ba shi da alaka da wannan magana tasu hmm? Allah yana cewa a an taƙulta linnasi ta ne wa umya ilahaini ƙalu subhanak ma ya kunu li an aqulu an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi a cikin alma'ida Allah ya ce Isa eh innaka anta alamul ghuyu ya kai isa kai kace mutane su rike ka Allah kai da babarka abanni qala subhana ce ubangiji ina an faɗa ba in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na faɗa ka sani ta'alu ma fi ka san abin da ke zuciyata ban san abin da naka ba ma qultu lahum illa ma amartani bi an yamlakum bance da su komai ba illa ku bauta ma Allah shi kaɗai to ma'anar wannan magana sai suka ce ai wai Allah ya bayyana kanshi ne ta hanya uku ta hanyar shi kanshi Allah ɗin ta hanyar ɗan shi ta hanyar ruhu wannan shi ne ukuntakar Allah to wannan mummunan al'amari ne fa kafirci ne baki kirin Allah ce waɗanda suka faɗi wannan magana kafare ne in ji Allah to kai musulmi ba zai yi ka zo ka ce da mai wannan magana daga a ce duk ɗaya ne ba ai muna bauta ma Allah da a wannan kuskure ne ba daidai ba ne taron da gwamnatin kano ta kira 2022 zamanin tsohuwar gwamnati da suka naɗa ne a matsayin shugaban tsara taron zama lafiya kila kun san taron kirista da musulmi a gwamnatin kano fastoci aka kira a daga abu. ni ne na jagoranci zaman to wanda aka sa shine kamar mataimaki na kociya ta afirka wasu muka zauna sai dinga cewa ai ga munan ai we worship the same god we are one ne kuma san ce mm mm ba ɗaya muke ba lakum dinukum madalla na dinga ya musa ce ba fa zai yiwu ba kaska daban kifi daban kaska ya tudu ce kifi mai amma ɗansu na ce ba mai da kudundune ba na ce abinda dai ya kamata shi ne abinda nake kira ltlt learning to live together ltlt learning to live together musan da za mu zauna tare mu mutunta juna amma a kul lakum dinukum to za ka samu yan bokon da ke ta ai duk ɗaya ne in ɗaya ne to ka je coci ma na shi kenan ba in dai ɗaya ne ya Allah zai fice ma gaske ka zo kana wani abin da yake shirme da sunan boko ai ba daidai bane ga fata mana ko me yasa kake shayin faɗin gaskiyar ka faɗa mana me kin kai kika mana an so what ita gaskiya dama ita na da makiya ai duk inda ta shiga kuma sunnar Allah ce bayan da kuma za ka haka kuma tana da masoya yi to kasance cikin masu santa saboda ka karka ji shayin cewa a ga haƙi musulunci shine addinin gaskiya ba magana kaucewa so da ka Allah ne ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithun thalatha waɗanda suka ce Allah uku ne sun kafirce 1988 barin kowa da ku tarihi na hau mota daga port harcourt zan dawo gida kano a daidai lafiya capital din jihar nasarawa a yanzu sai wani pasto ya mike a mota yana raba takardu na jawabi game da kiristanci kamar ni yake hari sai maza ya mika ya ce tun da ka bani zan fa tambaye ka ya ce kwarai kwa ka tambaye na ce mai kake nufi kuma takardun ta yi magana akan salisu zalafa ne cewa ya allah uku ne na ce ok eh allah ɗaya amma yana da ɓangare uku na ce kamar ya bangare ya eh, akwai ɓangaren ɗa annabi isa ke akwai ɓangaren uba shine allan kanshi akwai ɓangaren ruhi ka taɓa jin wannan magana allah ce masu wani magana kafirai ne saboda ne wa mamin ilahin illa ilahu amma shi ga abin da ya ce kuma ne ya tinkara zai tallata kayan shi bai san ya rashin sa'a ba na ce to ina son tambaye ka a hankalci ba su na ja maka aya ba yanzu allah nan da yake da bangare uku kuma kowanne sai da shi tukun allah zai tabbata na ce an taɓa yin lokacin da allah ya zama gurgu yana ɗan ɗingisa sai ce a'a na ce nima ai tambaya ne an taɓa samu ai ba na ce ba ne sai ce a ce to amma ai kuma bangare ɗaya na Allah an karya shi shine bangaren da tunda an kashe annabi kuma sun ce an kashe shi ba sun ce an kashe shi shi yasa suke da cross an kashe shi jinin shi ya zuba jinin ne ya ceci duniya daga zanubi kamar da suka faɗa a cikin littafin John 3:16 Yohana 3:16 a cikin Bible nace to in dai har an kashe bangare ɗaya na Allah kenan Allah ya zama gurgu kenan a'udhu billah sai ce haka ne to fa ai fabuhita alladhi kafar mun san me yace to wai kai loya ne shi ni ba loya bane amma abu ne a hankalci yace to zan baka amsa 1988 har yau ba amsa matasa ku koyi irin wannan hikimar saboda duniya ce ta karatu da ba ka bukatar rigima da kowa inda ilimi Allah kuwa mai abin fada ya fada fada in fada ke kawo fada yanzu na tura masa aiki ne ya kasa ya bar aikin ya gudu balla don shi ina jira har yau 1988 shekara nauke ne? to har yanzu ba amsa yana raye ko ya mutu Allahu ala. to na ce to kaga wannan magana shirme kawai kake mu mu ya yi inkarin ukuntakar Allah domin Allah ta'ala ya faɗa kamar da wakil Allah mai karanto laƙad kafarar na ƙalu inna Allah falsada waɗanda suka ce Allah uku ne ɗayan uku trinity sun kafirce saboda me wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu ilahin abun bauta da cancanta face abun bauta guda ɗaya shine ubangijinmu wallah rahman rahim malik Kudus islamu mai shine ubangijinmu wa in lam yantahu amma yaqulun idan ba su hannu idan ba su daddara sun taka ma kansu burki ba amma yaqulun ba su bar abin da suke faɗi ba na cewa Allah ɗa uba kaza kaza to la yamassanna alladhina kafaru min azabun alim wallahi sai azaba mai raɗaɗi, azaba mai ciwo sai tarin caɓo a kan waɗanda suke irin wannan magana kafirai su saboda haka ya kuma su wannan magana ku zo ku gane gaskiya ga addinin allah nan addinin musulunci ba ka da mafita ba ni da mafita in ba shi ba kirki ka ce to haka musulunci yau musulunci adalci ko da ka yi mu'amala da musulmi ya cuce ka ce haka musulunci musulunci bai ce haka ba kar ka ga 'ya'yan musulmi suna bara ka ce musulunci ba haka ya ce ba yi ma kanka adalci je ka ɗauki musuluncin ka samu malamai su gaya maka hakikan dan da wannan ake toshe wasu gabarin musulunci da kuma mummunan hali na wasu musulman su yi mu'amala da wanda yake ba musulmi kuma su cuce shi ana samun haka to don allah ya ku abokan zama a najeriya ku zo mu gudu tare mu tsira tare mu bi annabi muhammad mu bi addinin allah wanda annabi isa a cikin littafin john yohana ya yi bishara kan bayanar manzon allah da da lokaci sun ba ku su dukkanin chapters ɗin da kuma ainihin ayoyin amma ba shi ne mahallinmu ba saboda haka iya ne allah ta'ala yake cewa me idan ba su daddara ba azaba za ta shafi waɗanda suka kafirci cikinsu azaba kuma wadda take mai raɗe afala ya tobo karatun allah ce afala ya tobo shi ba za su tuba ba Allahu akbar anya ba za su tuba ba ilallahi zuwa ga Allah dama tuba zuwa ga wa ake yi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal la'allakum tuflihu ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku muminai da fata za ku rabota sai Allah ta'ala yake cewa shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfirunahu ba za su nemi gafaran shi ba wallahu ghafur rahim kuma gashi Allah shine mai yawan gafara mai yawan jin kai Allah ka sanya mu minat ta'ibin wal mustaghfirin mal masih ما المسيح ابن illa rasulun رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون آية سبعين بيار كينان ديدي دي cikin wannan sura mai lamba biyar al Allah ce mal masih maryam illa rasul ai shi al kalmar al-masih ne ga annabi Isa shine wanda Allah ta'ala ya sa masa albarka cikin shafan da yake yi in ya shafi makaho sai ya warke gurgu sai ya daga shi ne masai anan to kuma dujil ma ana kiran shi masai sun bambanta shi na dujil tun da shi la'ananne ne wanda aka shafe mai albarka kun gane amma masihancin annabi isa shi zai shafa ne albarka ta sauko ka duba kalma ɗaya da ma'ana biyu shawara da shawara na ba shi shawara ya nema maganin shawara yaya <laughs> ko bu gane hausa ba ne na ba shi shawara ya nema maganin shawara cikin biyun wanne kake so to amma dai shawara shawara ce spelling da kalmar gaba daya to amma sun bambanta a yi hmm? to wannan shine misali almasih nabi isa masih mitarin tarin albarka shi ko dujal mai albarka wanda an shafe ta ba shi da albarka da jal kenan da antichrist to shi annabi isa ɗanna na maryam bai kashe ba ko ka ce bai kasance ba tsohuwar hausa sai suke bai kashe ba ma'ana bai kasance ba face manzo ne ƙad khalat min qablihi rusul ai manzanni sun shuɗe gabanin shi wa ummuhu siddiqatun mahaifiyar shi mai gaskiya ce siddiqa na na maryam kana ya kuna ta'am su biyun sun kace suna cin abinci saboda Allah ya tabbatar maka da wato dan adamtaka din su hmm? unzur Allah ce kalli kaifa nudlu ad inda muke musu bayanin ayoyin mudallat kalla kalla mun yi bayani daki daki sun manzur amma sake kallo anna yufakun kallin da ake ba kaɗa da su gabarin gaskiya ga hujja an yi bayani daki daki amma unzuru a shekara ta ɗari uku da da ɗaya, bayan hijirar manzan Allah kalolin musulunci ana ce da shi al'imamu abubakar al-baƙillani al-baƙillani khalifan wannan lokaci sai ce da shi zan tura ka ƙasar rome ka je byzantine abinan dynasty ka kai saƙo gun ɗaya daga cikin sarakunan romawa to mutum ne da ya sha yin debate munazara da malaman kirista Lani ya kama hanya ya tafi malam sai aka tara masa manya-manyan malaman kiristoci waɗanda ƙololuwa ne wajen abin da suke kai yana sauka garin sai aka ba shi masauki Sarki ya je ya zauna a kujerar mulki daga na aka da sarki yana so ya ganka to su fa aurinsu in ka je sai kai mai sujuda shi kuma ya ce to ai mun bama wani sujuda in ba Allah ba ɗaya kenan na biyu sarki ya ce wannan rigar da ka zo da ita irin ta musulmi ce ba ma so mu ganta a nan don za ka tsaya a gaban wanda ke wakilta duniyar kiristanci ne ce ko dai ku banni haka ko in koma inda na fito izza kar karka taba narkewa ka bar manufarka inda mai kyau ce biyu kenan to da suka fahimci wa iyakun da ainihin suka fahimci ba fa zai juyu ba sai suka ce da ainihin sarki ai da za a yi get din da sai an bi ta get din kafin aje gun sarki yana da tsayi to sai aka ce to a rage tsayin get din kun gane hikimar in zo dole siyar kaji matsayata ai eh, dole da sai sujuda wallahi suka mai da dan gajere saboda ya sauka a'a baqillani na ce to na fahimce ku sai juya ta baya sai shigo da baya da baya da baya <laughs> wato dai an ki ayi da sarkin malin ya kule ya ce hana hana shaitan ya kai ne shaitan nan ɗaya kenan na biyu sai suka ce da shi ku musulmi kuna da ƙabilanci sai ce kamar ya ya ce to amma ƙur'aninku ya ce kuna iya auren matan yahudu da nasara ko kun hana ma'arna ku 'ya'yan sai ce ya abu ne mai sauki ai mu an ce mu auri matan yahudawa don mun imani da annabi musa matan kirista mun imani da annabi isa kuma ku imani da annabi muhammad sai ba ku ba. kadun malam intelligence albaqilani ke na uku sai suka ce da shi nan kuma babban su ne aka kawo shi yana tafiya jibju sai aka ce wannan shine sayyidu diyana a duniyar kiristanci albaƙillani sai ya gashe shi sai ce ya iyali ya ya ya'ya za ka ce kaifa ta kolo haɗa babban mutu wannan ka danganta masa mata da ya'ya ba ka san mu muna tsarkake su gabar mata da ya'ya ba sai ce awo amma kuka ce allah na rada? la ilaha illallah wazirin shi sai ce la ilaha illallah sai ce me kace wanzu ne ce a ah, mamaki kawai na nayi ba na musulunta bane malam hujja qul hatu hana in kuntum sadu can kuma sai aka yi tambaya ta izgilanci to ai ga ta nan matar annabin ko an tuhume ta da zina saboda suna karatuwa suna nufin hadithul ifk innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum wanda suke mana Aisha ƙarya al ne ce tsaya mata biyu ne aka tuhume su da zina kuma ƙarya aka yi musu ɗaya tana da aure ita ce matar annabinmu wanda munafukai suka yi kuma Allah ya kunyata su ɗayar kuwa bata ma taɓa aure ba ita ce maryam <laughs> kun gane idan wadda take da aure an zarge ta da wannan aiki wanda duk ƙarya ne dukansu ba wanda ya yi wa ta fi cancanta da a tuhuma mara aure ko mai aure ka wannan munazara an yi ta tun 371 ko yi yanzu zuna 1445 a kalandar musulunci yau shekara wakil shi samalin shi wato intellectual ability property ne mai matukar muhimmanci kamar laki kwakwalwa mai buga mai kadawa wajen ba addini kariya amma sai ka ga yara yau misali suna da kwakwalwa wajen iya sace kuɗi a intanet kwakwalwa eh? wajen shiga tiktok ana tsiwa ana rashin kunya ka ga yarinya fi kiki fi kaka mara kunya ka iske a shiga rediyo wai sojojin maka suna zagi tsakanin 'yan siyasa wani ya zagi zagi wani misali 'yan siyasa ku ji tsoron allah kar kawo mana fitina cikin al'umma ku yi siyasa amma don allah mai mutunci don allah ku yi haƙuri kuma juna haƙuri malamai ku dinga bayani na gaskiya daki daki saboda tsaftace siyasar da addininmu da kasuwanci da al'ummarmu gaba daya sarakuna kuma haka allah ya kara muku ɗaukaka wannan yanki mai daraja wanda jihadin shehu ɗan ya tsarkake bai kamata mu sake shi a dinga samun haka ba kidnapping ya ishe yaro yaro wai je daba ma uban shi wuka ya kashe shi kwaya haba jama a kanan nan kuma ya ce ai uban shi yana aljanna shi ya san wuta zashi ko ba ku gani ba ne malam in ba kwaya ba ne mai cecewa wallahi wani rahoto abin ya tsorata ne suka ce adadin shan kwayan da ake a kano har ma ana cewa a najeriya kusan babu haka ko karya suka yi allahu alam amma dai babu daɗi ne abin kuma hukumomin da suke yakar abin kamar wani lokaci suna ƙoƙarin su wallahi muna musu tamsu addu'a amma lokaci akwai son zuciya shekaru uku zan tafi ghana na mm2 murtala airport mm2 lagos kenan sai ga wani yaro ma'aikacin ndela ya zo ya gashe ni na ce ya ce wallahi muna ta fafutuka a kan maganar ƙwayoyin nan ya ce amma malam akwai wanda na kama shi da kwaya zai hau jirgi ya fita na damke shi na sa mishi ankwa na kai shi inda ya kamata ga kayan amma malam ko ka san bayan sati sai ga mutumin ya zo zai wuce ya kalle ne ce na yi wayo catch last week na me wayo catch aini ka kama satin da ya wuce to malami zan yi na me wai you catch last week ni ne ka kama satin da ya wuce mana ka kare amma na fita a yanayi irin wannan abin sai ka rasa ya za ka yi Allah Allah ka kama na ɗauki ka gyara mu ka tsare mu maganar mu dai akan wannan ne magana ta ɗanyi reshi araftun albaƙillani a ƙarshe sai babban malami ce kaga mutumin nan iblis ne yana gaya masarki maza maza kamar da shi kasar musulmi in ba haka ba kiristanci na fuskantar barazana da irin wannan mutum tsakaninku wato hujjan ta gagara kenan wato harriqu <laughs> wasru ta in kuntum fa'ilin a sarauka samari ku tashi ku yi karatu karanta ƙur'ani, da hadisai ku faɗaɗa horizon na iliminku saboda da ku Allah ke daga addininsa Allah ka daga musulunci da ku wasu ku da ku ta hanyar wannan social media kuna ta aiki kuna yadawa Allah karan ku albarka aya ta gaba قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم mun ƙara fassara ayar duka kuwa ayar da ta wuce mun fassara ta madalla ƙul gaya musu yawa jamil mahaifiyar annabi isa siddiƙa ce a cikin zuriya gidan annabi sallallahu alaihi akwai siddiqa to kirarin ta kenan siddiqatu bintu siddiq zaujo asdaqis sadiqi na na'isha mai gaskiya yar mai gaskiya matar shugaban masu gaskiya gabaɗa muhammadu rasulullah Nana maryam siddiqa ce to sun kasance ya kula suna cin abinci ana ji mun fassara ai ka kalli yanda muke musu bayanin awai sun manzur an na yi ai mun fassara ai sannan ka kalli yadda anna da kaka ufakun ake bakatar da su gabarin hanya ake baɗar da su ƙul gaya musu a ta'buduna min dunillah za ku bauta ma wani Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda baya iya mallaka muku cuta ko amfani wallahu Allah was samiul alim shine as-sami'u mai ji al-alimu masani aya ta gaba قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأبلوا كثيرا وبلوا عن سواء السبيل آية سبع عند بكي سورة تبير المائدة قل يا يا أهل الكتاب يكو مزوال التافي لا تغلوا في دينكم karku wuce iyaka ku yi shishige cikin addininku ghairul haqq kuna faɗin abin da yake ba gaskiya ba ku ci annabi isa allah dan allah ne Allah uku la ana kiransa hulu kar ku wuce iyaka cikin addinin ku wala tattabi'u kar ku ke bin a ahwa qaumin soye-soyen zuciya irin na wasu mutanen qad dallu min qablu wanda dama can sun bate tun tuni. wa adallu kathiran sun batar da da yawa cikin mutane wa dallu sun bace an sawa'is sabil gabarin hanya madaidaiciya lau'inan ladina kafaru لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم إلى آخر الآية an tsine ma waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'il tsino kuma a harshen annabi dawud annabi dawud baban annabi suleiman haka ne da kuma isa ɗan maryam ma'ana allah ya tsine musu a harshen a harsunan waɗannan manyan annaba guda biyu menene dalili zalika bima asau zalika dalilin tsinuwar bima ai bi sababi isyanihim saboda sabon allansu da taurin kai shi yasa astaghfirullah dogewa kan sabo hadari ne mugun abu ne kana fadawa sabo maza ba. da ka san baka fi karfin shi ba ita ma kuma ka fi karfin shi da ka da tubanka wallahi da kai ce ne astaghfir saboda mutuwa na iya zuwa to su ba haka suke ba za su yi su yi su yi su ce to menene har ka iske mutum na tallata sabo baya jin kunyar Allah la saboda ka sun kasance wato dalika bima asau wa kanu ya'tadun kuma sun kasance ya'tadun ay yata'addawna al-hudud suna wuce iyakar ubangiji kenan sannan kanu la hauna a munkarin fa'aluhu sun kasance la hauna. Hmm? ba sa yin hanayya su hana junansu ko ka ce ba sa hannuwa gabar munkari da suka aikata menene munkari duk abin da shari'a ta yi tir da shi sunan shi munkari kaga giya munkari ce zina munkari ce kisan kai caca luwada uzbillah sata girman kai munkarat ne munkari menene kishin munkari ma'aruf azumi ma'arufi ne sadaka ma'arufi ce tilawa ƙorani ma'arufi ce tsayuwar dare sada zumunta saboda haka gwagwarmaya ce tsakanin munkari da ma'arufi to su waɗannan mutane cikin abin da ya sa aka la'ance su sun kasance ba sa hana munkare ga aikata shi labi sama kanu yaf'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa tara kathiran minhum ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثير منهم ككنغا كوزاكا كيغان ديوا دقا تشكنسو يتولون الكفر يتولون الذين كفروا سنا جئنتر ولن سكا كافرتا ashe kenan idan kana da jibi kun san jibi ko shine dangantuwa ga wani a ce wani yana da jibinta ko ka ce yana da jibi da wani jibinta shine alwala wal bara dole wala'inka ya karkata zuwa ga mumini duk inda suke ba ruwanka da kabilarsu ko garinsu ko ƙasarsu ba yahudai in yi musulunta a yau ɗan uwanmu ne ba ƙureshe in ya kafirce dangin annabi ne ba romu da shi ba haka ba ne? a ah, to ba ga abu lahabin ba ba ma ba ƙureshe ne kaɗai ba babban manzan Allah ne amma ɗan wuta ne tabbata da abi wata salmanul farisi hmm? ba mutumin farisa ba ne? abdullahi bin salam ba ba yahude ba ne? da ya musulunta fashe kenan saka shi musulunci ba shi da kabilanci a ina gaskiya take kai dan tafiya ne ya khalas yalla saboda haka ya ya'ani Allah ta'ala ya ce ne sun kasance ba su hani gabarin aikata mummunan abu ko fa'alu labisa ma kanu yaf'alu kakan ga da yawa daga cikin su kafa suna jibintar wanda suke kafurai. kuma jibinta kafiri kila ka ce to malam ni abokin harkar kasuwanci na wani ne mr michael ne mr sai muka ce wa yana ka harka da kafiri ai abin da ake nufi alaka ta kasuwanci karatu a wuri daya tare kuke karatu wa zai hana ka wannan tafiya ta haɗa ku musamman zama irin na najeriya ai zama ne aure na ne mai daɗi ai babin rigima ba ne in dai muka tsara addininmu lakum dinukum waliyadin shikenan duk abin da zai ƙetaro ya shigo maka karantar ka ce a'a wani mu yi abotanmu amma kar mu shigo da'irar addini da naka da nawa amma wajen aiki mu yanzu ka ɗauki misali da yawa akan zo a yi mana tambaya shi malam ina aiki ne to shi ne wani ma'aikaci ya mutu aka ce duk ma'aikata a ma'aikatan kowa sai ya ba da karo-karo na bikin binne gawanci da za a yi coci a garinsu muka ce ai haramun ne bayan halatta me ya ji da wannan a saboda ni ma'aikaci ne to ai kai ma'aikaci? kafin kasancewar ka ma'aikaci ai kai musulmi ne nisa kake da rauni ba za ka ce a addini na ya hana ni ba ga ya musulman kuma a ina ne aka ce sharaɗin aiki ne sai kai haka tukun ba sharaɗi ba ne rauninmu ne ya yawa kuma in za ka faɗa sai ka yi faɗa sai ka ce sa am sorry this is against my religious belief tsarin mulkin najeriya ya amince in yi addini ne kuma nima ma in nawa ya mutu ban ce ka bayar in addinin ka ya hana Don Allah ba zauna lafiya ba to sai ka ga musulmin ne zai ce a yi so muke a zauna lafiya yi haka ka fahimci ma na zama lafiya ba ke ka zauna lafiya da su ka samu rashin zama lafiya da ubangiji sai ka zaɓi makanka ina hankalin mai ke misali araftun sauraka ya ne ya jama'a ya ne jiɓintar wanda suka kafirce labi isa ma kaddamat lahum anfusuhum tir da abin da rawukansu suka gabatar musu an sake Allahu alaihi ka ɗauki misali black friday da ake yi bakar juma'a na'am duk satin ƙarshe na watan november na duk shekara ake black friday bakar juma'a mu juma'ar ba baka ba ce juma'a fara ce tas mai haske thanksgiving day biki ne na coci ana maraba da kirsimin to kai mai haɗa ka da wannan bikin a dalilin wannan ne kaya ana karya farashi da yawa to kaji inda kwaɗayin mai zo ana zuwa saboda karyewan farashi ne akwai masu rasa juma'a a lokacin allah kuwa farko raya bikin kafirai ne kuma kwaɗayin abin duniya sai ka rasa sallarka abinda muke cewa mu tsaya kan karantar addininmu ba ka rigima da kowa amma ka iyar da sakon za mu je lahira ra'ayi. Allah zai hukunci tun da gaskiya ɗaya ce amma ka tsaya kana wani shawula-wula ka raba kafa Allah kake raba ma kafa a daidai ba ne Sun ci gana ka abota da kowa ba ya ce ka yi ma kowa adalci amma akwai red line red line da ba a cross ka san da wannan Allah ka samu ce sauraka Allah baraka, wata ala ke cewa wato saboda abin da suka yi tir da abin da suka gabatar ma kansu an sakhita Allah alaihim har gashi Allah ma ya fishi da su wa fil azabihum khalidun kuma cikin azaba za su kasance madawama ba fita daga cikin azaba za mu iya samun aya ta ƙarshe? to ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون بارك الله فيك ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء والله da sun kasance suna imani da Allah da kuma annabin Allah Muhammad da sun yi haka an gane ko wa ma unzila ilaihi da kuma sun imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama mattakhadhuhum awliya da basu riki kafirai musoya ba kenan rikon kafirai ka fifita su duk sirrin musulmi ka ba su duk wani appointment a ma'aikata ka fifita su wajen appointment duk ka ba su ka bar musulmi kuma wajen ba musulmi ba ka zalunce su bane ka karkata zuwa gare su ne shi ke nuna ka game da Allah da manzan Allah na da rauni in ma akwai imani mumini in ya samu mukami shi baya zalunci yakan yi kokari ya zamanto ya ba da abu daidai amma su wal na humus zalimun to sai ka kwashe sirrin musulmi ka kai musu ba a haka dan uwa domin in mutum yana da imani mattakhaduhum awliya mushkilar walakin kathiran minhum fasiqun sai dai mafiya yawa cikinsu fasikai Allah ka tsare mu da fasikai ƙarshen darasinmu muna kira ga shugabanninmu gwamnatocinmu to Allah a taimaka matsalar wuta ta addabe mu ba wuta ba ruwa kuma a wannan lokaci mai wahalan gaske makogoro duk abu shekin wallahi ma'ala ba wuta don girman Allah a kalli wannan matsala a gaggauta samar da wuta da ruwa muna cikin damuwa haka su ma bododi a buɗe su don mun fahimci kamar buɗewan zai zama alkhairi saboda idan rufe boda ɗin don cimma wata manufa ne mai kyau to tambayar manufar da ta sa aka rufe an kai gare ta? allahu alam babu kuma inda aka fi shan wahala sama da mu arewa nan ke ku Allah karɓi mu kowa da bukatunsa Allah ka biya mai ya Allah ka ne nan mun zo bauta maka don jin magana ka kowa da bukata Allah ka biya mai kowa akwai abin da yake jin tsoro kafi mu sani Allah ka aje mai abin tsoro ya Allah kasuwancin Allah ka gyara mana siyasar mu Allah ka gyara mana shugabannin mu Allah ka taimake su masu kuɗin mu yan kasuwa Allah ka sa albarka cikin kuɗin su matasa masu wannan aiki ne da sako Allah ƙara muku albarka Allah ƙara muku juriyan halartar majalisi irin wannan Allah karka samu yi kishirwa na banza Allah karka samu hana ido bacci babu lada ya Allah ya Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali samarin mu Allah ya haɗa ku da mataye na kirki haka ji amin ya ƙaru ko eh. سبحان ربك رب العزة والسلام عليكم السلام عليكم